ɗakin ne shi ne wani harsa ya zo ya bugi ƙahana mm-hmm. daga nan sai aka ce mu hito muna hitowa sai aka ɗura mu cikin akori kura da wani hillock da su kuma sauran mutane suna kan mashin sai aka kama hanyar wani daji sai a kori kuran da muke ciki sai tayan ta ya ta gaba daya sai aka tsaya sai suka ce mu hito muna hitowa daga nan ne suka ji kafana da jini sai suka ce ina na ji ciwo sai na musu bayani sai suka ce dama na ji ciwo ne ban haɗi ba sai suka ce to yanzu ina iya kai na kai kai na gida sai na ce ina iya kai sai suka ce bari dai su haɗa ni da wani nan cikin su daga nan suka haɗa ni da shi muna cikin tafiya da shi bisan mashin sai suka halba bindiga yana jin haka na ce ya shi ne ina cikin tafiya sai na haɗu da wasu mutum biyu sai na ce don Allah dai su taimaka mini nan birnin ya wurin nake sai suka ce ba su kuma ba mashin muna tafiya har muka kawo wani makarantar sai na haɗu da wani babana shine ya kawo ni gida gaskiya na gode ma Allah kuma ina fatan su ma yan uwana Allah ya kubutar da su yadda ya kubutar da ni. Bayan da wannan yarinya ya shekara goma sha biyu ta dawo gida mahaifinta Malam Jibo ya ce ya lura da jini a kafarta. Sai na ce a kai ta General Hospital na Yalwa. Eh, aka je aka dressing din kafa aka dawo da ita gida. To amma mu babban damuwa mu a hali yanzu ga yan uwansu a can. cikin daji muna nan muna ta addu'a Allah ubangiji ya kutubar mu da su da kuma kawo mu da su cikin lafiya har wa yau na zanta da wani yaro da aka harba lokacin satar ɗaliban na ɗan tashi ne wani yara suna ta kuka irin zan je wurin su da abin kawai an ka harbe ni addu'a to ya kake ji yanzu dan sauki kawo yanzu dai shugaban makarantar mustapha ayuba yusuf ya ce ba iya tantance yawan ɗaliban da 'yan bindigar suka sace ba wallahi tallahi ba mu tantance ba it's very difficult ina za mu tantance yara ko da aka yi abu sun watse wasu sun tsallaka katanga wasu sun riga sun tafi su daga baya muke samun labari da cewa ma wasu daga cikin yaran ma shi nan sun samu sun escaping da wanda aka drop a bakin kai da shi dukkan su suna nan sai mu dauki a tunda su ga sunan aka bari da kuma wanda aka tafi da su tuni da rundunar yan sanda ta jihar Kebbi ta bada sanarwar cewa ta baza jami'anta cikin daji domin su bi sawun barayin sai dai kuma na tuntube kakakin ko akwai wani cigaba da aka samu ya zuwa yanzu amma ya ce babu wani bayani wasu rahotanni da ke hituwa daga kudancin jihar ta sun nuna cewa sojoji sun yi gama da 'yan bindiga a yankin dirin daji da makuku da kuma sakaba duk a cikin masarautar zuru an je can mazaunin su a makuku sojoji sun yi ba ta wuta da wasu su da yake kasan sukan raba ne sun kashe su da yawa kuma har sun kamo akwai mutum biyu da aka kamo wanda yake informa ne guda sannan guda kamar shine kwamandan su kuma suna hannun yan sojoji zaka adiri muhammad nasir muryar amurka daga kebbi a najeriya